taron ya mai da hankali ne kan yadda ake amfani da matasa wajen tashe-tashen hankula Adamu Mai Daji shine shugaban kungiyar matasa Kiristoci na ƙasar Nijar. Ba gaban zaman ka wannan maudu ba, saboda mun yi la'akari kamar ke cewa da ana amfani da matasa domin tadda zamna tsaye. Wataƙila saboda jahilci, wataƙila saboda talauci. A cikin wannan eh, ƙasa tamu mu a matsayin mu na Kirista 'yan Nijar tsirarru ne ba mu da yawa. Mun yi la'akari cewa da wani lokaci ana amfani da addini da an zuga wasu matasa waɗanda ba su san yadda abubuwa su kuma sai an wani su domin ka ishe an kawo tashi hankali. Wani abu ne da shahararci siyasa mai sai ka ishe abin ya zama rikici na addini. Shi yasa muke son mu horar da matasa mu na Kirista. mu waye musu kai cewa da a matsayin su yan kirista yan ƙasa akwai rawa wadda kamar su tak domin a yaƙi zarin kishin addini a yaƙi tsatsauran ra'ayi ko ina. su ma iyaye ba a bar su a baya ba sun kawo tasu gudunmuwa in ji rabaran garba na na kungiyar orn ta maradi muna kokowa matasa na ikkilisiya su kawo daga irin waɗannan abubuwa domin in mutum ya ɗauki wani abu ko ya swace in ya sa ta cikin jinin shi yana yin ta to har iyalan shi za su zama daban su zama wari sa'annan sai abun ya zama wahala ga ikkilisiya kan ta ciwo kan abun to shi yasa muke kawo waɗannan koyarwa eh, cewa matasa su yi nisa da irin waɗannan abubuwan kasa zama kayan aiki na ta'addanci shugaban matasan ya yi kira ga matasa da su zage dantse don fita daga wannan kangi duk shi wanda ya kamata matasa mu san ciyon duk ce wanda ya kamata matasa mu san cewa da ƙasar nan yadda za ta zama gobe ya danganta da muke rayuwa a yau kada mu bari ko wani shugaban addini ko wani shugaban siyasa ya yi amfani da mu domin ta da zama tsaye matasa ya kamata mu san cewa da abin da zama lafiya bai kawo ba tashin hankali bai kawo shi wata ya kamata mu yaƙi dukan wani shashanci dukan wani rikici kada mu bari wani ya ba mu kuɗi mu zo mu yi bata abubuwa na ƙasa ko kuma kada mu bari wani ya ba mu kuɗi mu zo mu cakuna ma wani saboda ba addini mu ɗaya ba su ma wasu matasan da suka halarci taron ga abin da suke cewa Ibrahim Jean eh yana kawo ci gaba a cikin ƙasa yadda matashi musamman na Kirista zai gane mahimmancin rayuwa a cikin al'umma ko sanin mu ne eh, akwai rikice-rikice na addini mu iya gane cewa mu addini ubangiji ya ce mu yi hulɗa da 'yan uwanmu cikin salama cikin kwanciyar hankali dan yawan waɗannan matasa suka samu wayewa ta musamman suka gane addini suka gane su ko su wane ne to ina gani zai taimaka a samu kwanciyar hankali a cikin ƙasa. sunana deborah sande eh to amfanin shine mun koya kenan zai sa mu kiyaye dokokin kasar mu da zaman mu da sauran addinai duka ɗaya muke kenan muna ai mu zauna lafiya cikin junanmu sunana mai ika daura emmanuel dukan abin da ƙasa ita ta tsara a ta na ƙasa mu kiyaye su kuma lokacin da za mu yi rayuwa tare da dukan mutane waɗanda suke daban da addinin mu kiyaye su sa'annan kuma mu kiyaye eh, abubuwan da suka Eh, da suke da su nasu na kankansu mu kasance wanda ba za a same su da kawo tashi hankali a cikin ƙasa ba matasan za su rufe haɗuwar tasu ne da ayyukan agaji irin taimakon jini a babbar asibiti ta da magaran ziyarar gidan kaso shuka itatuwa da kuma shara a cikin gari ta marabari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar